aikinsa na farko bayan da 'yan majalisar dokokin jihar suka amince da ya ci gaba da jan akalar gwamnatin jihar mukaddashin gwamnan jihar taraban alhaji garba umar ya maido da majalisar zata zartaswar jihar tun farko hadiman gwamnan jihar misa dan baba sun tai suka rusa a ranar laraba mukaddashin gwamnan ya kuma maido da sakataren gwamnatin jihar da ma shugaban ma'aikatan gidan gwamnati da aka ce an sauke hakanan gwamnatin jihar ta umarci bankuna da kada su amince su bai wa kowa kuɗi ba tare da sa hannun mukaddashin gwamnan ba mr kefa sule shine sakataren watsa labaran mukaddashin gwamnan sakon da muka isar shine cewa wannan sanarwar da aka yi jiya cewa an sokar da eh, majalisar zartaswa kwamishinoni kenan ko wanda aka sokar da sunan kowa ya kyale wancan sanarwar wato abin da bature yake ce status quo remain to yanzu kamar inda muke magana da kai nan ba wanda ya isa ya ce zai fitar da kudi a ko'ina sai shi mai girma muka da shi gwamna din su da 'yan majalisar dokokin jihar sun ce sun dan wannan mataki ne don tabbatar da zaman lafiya da kuma ganin halin da gwamnan ke ciki lokacin da suka ziyarce shi mr haruna tsokwa shine kakakin majalisar dokokin jihar taraban mun je mu gan gwamna namu dan baba dan fulani sontai a gidan gwamnati inda ike muka yi musu gaisuwa a cikin gidan to mu da muka dawo mun zo mun meeting muka duba duk wanda yake son shi dan baba wanda yake kanonsa ya kamata a yi gaskiya a yi saboda allah ba saboda mutum ba ba saboda abin duniya ba e, mu muka yanke shawara a majalisa cewa idan baba shi gwamna namu ba abin da zai faru da sid nashi jaransa so saboda haka mu muna ba da shawarar cewa ya ci gaba da jinya in ya samu sauki ya dawo zo karba sit na shi ka kujeransa makoman shi eh, mataimakinsa yanzu an yi resolution an zartar a house of assembly so shi har yanzu shi ne acting governor. Tuni ne jama'a da kungiyoyi suka fara mayar da martani game da wannan kuduri da kashi biyu cikin uku na 'yan majalisa suka wa hannu. Ah, sunana Timothy Audu Phineas. wannan eh, resolution da suka ɗaukan ɗin nan da idan allah ba wani abu da zai faru kuma jama'an taraba sun coordinating kansu sun organizing kansu wanda ba ba samu wani tashi hankali ba sun zo na very patient kuma in allah ya da yanzu a kan ɗin sunna kwamra jeje kasim alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi mun yi wa allah godiya na farko mun kuma godiya wa 'yan majalisar dokokin jihar taraba saboda aiki da doka da suka yi wanda ya kama na zaman lafiya kuma ai duk wanda ka gani yanzu yana so ya dauki wani abu wanda ba shine wanda majalisa suka ba to shine mai neman tashin hankali kuma muna kira da gaggawa muna kiran kwamishinan yan sanda da babban jojin jiha babban alkani alkalai da jiha da duk wani mutumin da yake sai kawo cika sakan abin da majalisar dokoki ta yi nan a dauki matakin doka kansa kowane ne shi Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya